Sashen rahotanninmu zai mai da hankali ne kan kokarin sulhu da kuma kulla sabuwar dangantaka tsakanin Amurka da jamhuriyar Nijar. A Najeriya, Rasha na kara baiwa ɗalibai matasa a ƙasar ƙarin guraben ƙaro ilimi a Rasha. Za a ji waɗannan amma da farko za mu fara da jigon rahotanninmu. mu. gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar niger ta sanar da amincewa da ta yin amurka na bude sabon babin hudda tsakaninsu sai dai ta ginda sharɗa da suka da dakatar da yi mata katsalandan a almarinta na cikin gida bangarorin biyu dai sun cimma wannan matsaya ce a wata ganawar da ta gudana tsakanin ministan cikin gida na niger da wata tawagar manyan jami'an gwamnatin amurka da yanzu haka suke kasar niger da nufin yin sulhu wakilin ma'aimai gazali abdu tasawa na da ci gaban labarin a wannan rahoton da ya aiko mana A wani sharhi ne da gidan talabijin na gwamnatin kasar Nijar ya gabatar kan ganawar wakilan gwamnatin Amurka da na Nijar ba tare da sanya muryoyin bangarorin guda biyu ba. Ya bayyana cewa ministan cikin gida na Nijar Janar Muhammadu Tumba ya fara da nuna wa Amurka rashin jin daɗinsa dangane da yadda ya ce Amurka ta yi gum bakinta tana kallon Faransa a lokacin da ta nemi cutawa Nijar ta hanyar amfani da kungiyar sai da yawo. dangane da tayin amurka na buɗe sabon babin hulɗa da nijar ministan ya ce a shirye nijar take ta amince da hakan amma a bisa waɗansu sharuɗa da suka haɗa na ganin amurka ta dakatar da yi wa nijar katsalandan a hulɗar da take neman yi da sauran ƙasashen duniya ministan ya ci gaba da cewa duk wata hulɗar da wata ƙasa ke sanyi a nan gaba da nijar to dole ta mayar da hankali ga kare muradan nijar da tabbatar da cikakken 'yancinta kuma duka wata ƙasa da ba za ta mutunta haka ba to kuwa nan take Nijar za ta ɗauki matakin katse hulɗa da ita da yake tsokaci kan wannan batu farfesa Sani Rufa'i mai shaihi kan harkokin tsaro a Nijar ya ce akwai darasi a tattare da abin da ke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu a yanzu. Abin mamaki ne ganin ƙasar da aka ɗauka tsawon shekaru da yawa ta ta ƙarshe a duniya ita ce yau ta zo take hudun wannan kalamai a gaban waɗannan manyan ƙasashe kamar Amurka lalle kam ana iya cewa duniya ta juya kuma irin wannan kanaman da shi minista ya hudi a gaban wakilan amurka dama shi ne duk yan afirka suka jima shekaru suna hudu kasa a bata yancin ta zaɓi waɗanda za ta yi hulɗa da su ba wata ƙasa bace za ta zaɓa mata da wanda za ta yi hulɗa da su to su amurka da yake ba suna aiki ne da yadda duniya ta sauya ko dangantar da maradin su kaga ba su yi ba irin na faransa sai suka suka bi a tahi da su sai dai kungiyar bu nijar ta bakin shugabanta malam ismail muhammadu ta ce akwai buƙatar hukumar mulkin sojan nijar fa su yi taka tsantsan a wannan tayi sulhu da amurka ta yi musu akwai laushe cikin naɗi ya kamata gwamnatin Nijar su yi taka tsantsa saboda mun san tarihin ƙasar Amerika mun san makircin su mun san duk abin da suka ma ƙasashen duniya waɗanda suka juya musu baya saboda yau ƙasar Nijar ta zama ƙasa ce mai amintaka da ƙasar Rasha da Iran da sauran ƙasashe waɗanda ba su ga maciji da juna da ƙasar Amerika a zo wani zagon ƙasa ake nema a yi ƙasar mu ta Nijar. To amma wasu masu adawa da mulkin sojan Nijar na ganin ta inda Amurka ta yi wa hukumar mulkin sojan wani hannunka mai sanda ne a gare su. Malam Sadaji Isa na kungiyar Mojan na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Wannan tawaga ta Amurka hakika ta zo ta yi ne kuma hannunka mai sanda. Ƙasashe kamar Amurka da Faransa da ma sauran ƙasashen duniya bisa ga tafarkin demokradiyya ne suke iya su kawo gudunmuwarsu. Amma kuma labaran da muka samu na ƙasa shi ne su ma sojawa da kansu saboda sun gano kuransu su da kansu suna neman a shirya. Saboda yau ƙasar Nijar ta zan sunan ware. Hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar dai sun kuma bayyana wa ƙasar Amurka bukatar ganin ta faɗaɗa hulɗarta daga fannin tsaro zuwa wasu fannoni na tattalin arziki kamar noma da kiwo. da ƙarshe kuma ofishin jakadancin amurka a nijar ya fitar da sanarwa inda ya tabbatar da tattaunawar da aka yi tsakanin tawagar jami'an gwamnatin ƙasar amurka da na nijar kan batun gina sabuwar hulɗa tsakanin ƙasashen guda biyu ba tare da amma yin bayani kan abin da ɓangarorin guda biyu suka cimma ba Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To dangane da wannan batu daga nan Bon na tuntuɓi Dr. Abba Sadiq mai shari kan al'amuran tsaro da siyasa a yankin Sahel da ke zaune a Faransa. Na kuma fara da tambayar su yadda yake kallon wannan sabon yunkuri na kyautata hudda tsakanin Nijar da Amurka. Tsakanin Nijar da Amurka ba a bar magana da juna ba kuma ba a bar hulɗa ba. tunda amurka ta ce za ta ci gaba da taimaka ma niger saboda ah, harkoki duka wanda bai shafi harkokin tsaro ba tunda abin da ya lalace tsakanin kasashen biyu harkokin tsaro ne to yanzu wannan sanarwa da aka yi kenan yana cin cewa ah, za a ƙara ci gaba da zumunci da dangantaka tsakanin amurka da ƙasar niger ba wani abin mamaki ba ne a gani na tunda ba a iya ta amurka an watse ba cikin kwanciyar hankali ba tsakaninta da niger ko da yake Nijar ta ce mata ta ɗauki dokokin tsaronta da suke nan ƙasar Nijar. To Nijar ɗin ta ginda sharaɗi a wannan zama da aka yi ta ginda sharaɗin cewa Amurka ta daina mata shishigi. Kana ganin wannan abu ne mai yiwuwa ganin yadda Amurka ta saba yi wa ƙasashen Afirka katsalandan a al'amuransu na cikin gida? To lalle wannan in abun ya faru sabon abu ne. Da yake ka san abin da ya kawo rigima tsakanin Nijar da Amurka ma eh, da jai harkokin tsaro saboda Amurka ta ce ya kamata a yi zaɓe farar hula su dawo iko to Nijar sai ta ga kamar amurka ba ta da bai kamata ba su shigo ta ce sai an yi wani zaɓe ko kuma sai an maido farar hula ko kuma sai an saki shugaban da aka juye bazum to in amurka ta yarda da yin haka abinda Nijar ta tambaye ta lalle sauyi ne ga abinda amurka ta yi a Nijar kuma da take yi a kamar wajen kare demokradiyya a ƙasashe. to muna jira mu ga wani amsa amurka za ta bada in ta amsa ta ce ba za ta kara tambayar a maido demokuraɗiyya ba kuma da farar hula a nijar lalle abu ne wanda yake ya zama babban canji ne ga siyasar amurka da take a kasashen waje tama uh, dr sadiq wani na iya cewa akwai lauje cikin naɗi idan har amurka za ta dawo ta nemi hudda da nijar me yasa tun da farko ta fice ba tare da ta nemi sasantawa da hukumomin ba eh wannan lalle abin tambaya ne amma kaga eh, amurka da kanta ta ga kaman zaman nijar kinnan yana da wani babban amfani gare ta saboda lokacin da take zama a nijar da take da dakaru tana iya leka abin da yake faruwa a libya tana iya abin da yake faruwa a kasashen sahel gaba daya tana iya faruwa abin da yake faruwa a kasashen nan duka kenan zaman nijar ya zama mata wani abu ne babba a da eh da yake ta dokokin dokokinta yana yiwa ta rarrani ta ga abin da take asara ya hiye mata babba da ta dawo Nijar da bata Nijar yana yiwa wannan abun an yi nazari da kanshi kuma Amurkan ta dawo ta ma Nijar ya kamata mu ga yadda muke iya koma tsakanin juna mu samu hulɗa tsakanin mu da ku. Ganin yadda a yanzu aka samu wannan fahimta tsakanin Amurka da mahukuntan Nijar. kana gana akwai yiwuwar samun irin wannan mataki da eh, kasar faransa alal misali a'a da niger ka san ba a eh, rabu cikin kwanciyar hankali ba ba a rabu cikin daɗi ba da niger da faransa to zai ɗauki lokaci kan niger da faransa su dawo kaga yanzu ka ɗauka faransa bata da jakada a niger niger bata da jakada a faransa amma ba kamar amurka ba ne eh, yanda niger da faransa abun ya takule ya tafi nesa yanzu haka faransa da niger ana iya cewa ba su magana da juna kenan abun ya tahi nesa ba yi tsammani ba cikin kwanaki ko cikin watanni ma ana iya abin da aka yi da amurka da niger kuma ya a kan nijar da faransa dokta Abba Sadiq mai shiri kan al'amuran tsaro da siyasa a yankin Sahel. Da kuma ƙarshen jigon namu kenan.